zuciya kin taɓa samun ciki amma kin zauna kin miƙe ƙafa a cikin gidan nan babu wani yunkuri da kike yi na gani kin samu ki. amma ni a tunanina ai Allah ne mai ba da aihuwa ga wanda ya so a lokacin da yake so ban zaci har akwai wani ɗan adam da yake da wata dabara wajen ganin ya samu haihuwa yau ga mutuniyar banza kina so ki gaya min cewa wato ni jahila ce ko shi yasa kike tabbab da wa'annan maganganun to kin to fili mai ki ga kawai ban san Allah ba ni umma wace ni na gaya miki haka ni da ma ina ki bai mu baki don ubanki mutumiyar banza wacce bata san abin da take yi ba kin taba ganin wanda aka sako da ɗa daga sama ko kin taba ganin ma'auratan da suna kwance akan gari aka aka aka aka ba su ɗa ko mai dukiya sai ya nema ko kuma ya gada Ke bari gaya miki. Ko barawo sai ya tashi ya nema sanin Kuma wallahi, wallahi tallahi idan har baki san me kike ciki ba, zan iya rabuwa da ke har abada. na riga na da sanin cewa kin riga kin gama mantawa da mu kin dauki haida shine uwarki shine ubanki shine dukkan danginki har yanzu ki gama sanin muhimmancin aure ba tukunna Don Allah ki ya haƙuri. tsakani ashe zaman bai kare ba da bisa haidar ga ku a tare don allah kai haƙuri haidar takata akan me sana ki bani haƙuri kin so ki bani haƙuri saboda mahaifiyarki tana fushi da ni tun kana akan haka ne kike kokarin bani hakuri ko kaɗan ban ji daɗi ba saboda kina so ki nuna min cewa ba ita ta haife ni ba kenan ko ni ba wani abu ne ke min takaici yau mahaifiyata tana fushi da ni akan abin da ni ba da iko akan shi yau da a ce wani abu ne na dukiya in mai take fushi da ni da wallahi sai na duk iya kokarin da zan yi na samu na kawo mata amma maganar ɗa babu mahalukin da ya sai sanyi ɗa da kuɗin shi ko ko ya halicce shi sai Allah da babu abin da ya shi nafi sakin shaida ce Ba irin taimako da wani na ba ta ba samu aiki ba amma ina abu bai samu ba abu ne na lokaci idan lokacin bai zo ba mu ba mai samu mun so da shi ba kin san irin san da nake miki na sani haidar wallahi na sani kuma ina bayan ka ɗari bisa ɗari Na har ina da rabon aihuwa babu inda zan aihu sai a gidanka kuma zan taɓa rabuwa da kai baye da kada ki rabu da ni na fisa rabuwa da ke shi ne abu mafi muni a cikin rayuwata ta duniya kin san irin son da nake miki na sani haifin kuma kai ma ka san ina son ka na sani kuma na shi ta haba ni wallahi laifin ku na gari hajiya mutumin na san da aka yi bincike a kansa so biyu yana aure akan rashin haifuwa matan suke rabuwa da shi ko kuma sai kuka ɗauki yan nan kuka mika kasa sansa take yi kamar ta mutu kuma ki riga kin san halin mahaifinku tun kafin ya rasu duk wanda yarinya ta kawo ta ce shi take so shi yake na kawo maganar rashin haihuwa haidar ban shi sai ya yi tsaki da ce komai da na sake dawo masa da maganar sai ya haura da faɗa da zagi cewa wai wannan maganar ba ta kai abin da zai bincike a kanta sai ta ci gaba da zama a haka tunda haka ta zaɓa babu ɗa babu jika wallahi ba zan bar ta ba ko tana so ko ba ta so sai ta rabu da shi ni kuma zan taya ki duk irin san da take masa sai sun rabu ko tana so ko ba ta so aikin banza aikin wofi ina amfanin auren da babu haifuwa ai haifuwa shine riba riban kenan ina amfanin yin komai a duniya in ba riba ni ba haka na fassara riba samun yaya ba shine na farko a cikin burina na zama sai ki faɗa min burin ki in har ba samun zuri'a ba farin cikin ki ya'ya ne farin cikin ki a duniya ba miji ba kin manta da aljanna anti salima aljannan nan ba da gidan miji ake samun ta ba kya tunanin ta fi dukkan wa'annan abubuwan da kika ambato muhimmanci aikin banza aikin wofi ke daga an zo ana miki magana sai ki dinga wa mutane nasiha sai ka ce kin fi kowa ilimi a duniya biyu da ya auro kafin ke dukkansu sun gudu sun bar shi kowace babu wani ta shekara hudu a gidansa sai ke shekara goma kuke tare da shi kina masa bauta babu wani abin da ya taba amfana miki na tabbata kuma kina son yaya saboda idan kika zo gida irin soyayyar da kike nuna a yayana ina son yaya a Salima tabbas amma tun da Allah bai ban ba babu yadda na iya to ta ya zaki ki nema idan bakin tashi akwai nema da ya wuce yin auren ai tun da kuwa na auren na tashi ne maki ƙarya kike ba kya son haihuwa idan da kina son haihuwa da baki aure juya ba mijina ba juya ba ne a matsayin rufe min baki hakan nan ina magana kina magana za mara kunya Sanda muka nuna miki shi yasa muka tsaya tsayin daka amma ki nuna ba kya jin magana to tunda ba kya ji ke mai taurin kai ne ki je can ku ci gaba da rayuwa da shi har abada ya kamata kuma shi ne da kuma kwana biyu da kuma gaskiya ne ni kaina ina son zuwa mu je mu gaishe ta magana ce kawai da ban yi ba sai ka riga ni to yanzu yaushe za mu je za mu je ko ai yau ko yanzu ne ba aha eh ni abincin da ba ya shi ya shi na ga ke baki da ma niyyar ba shi ne ba ta yanzu <laughs> to shi ne wai abinci ya ishe ka to ai ne ka ga gara ni ma ina cin abinci ma fiye da kai ni ɗin da nake ci da yawa a gara ni kan da kai loma ɗaya kai ka sai ka kai loma biyar ya mana na ta ne kana son da zuwa wajen kuma haida zan tambayi wa zan abinda kika sani ba ni ga kowa a duniya sai ita kan iyaye na gaba ɗaya sun rasu yanzu haka daga ni har ke ba mu da wacce ta wuce ta duk duniya ita ce kuwar mu ita ce kuma mu to amma gani ne duk sanda ka je wajen ta baka samun shimfiɗan fuska kullum kuma baka gajiya da zuwa so kike gaji da zuwa gurin mata aidan ba zan taɓa rabuwa da kai ba har abada salam kuma kina da abinki hmm. kin zo ne je ka ce ku biyu ne ai dama na san ku biyu zan gan ku ko in ganki keke kadai ko in gan ku ku biyu in har aka gan ku ku uku to sai dai in kishi ba miki idanu mun ba ki lokaci mu gani ko za ki fahimci abin da muka fahimta a da na ɗauka kuruciya ce take damunki ashe babu wata kuruciya tun da kin ki hankali yanzu ya zama tilas mu koya miki hankali ni umma me na yi ina so ki san cewa lokaci ya yi kamata ki rabuwa da haidar umma gaskiya umma kin zo min da abin da ba zan iya ta yaya ma zan fara rabuwa da haidar ba za ki yi ba ne ko kuma baki san yadda za ki yi ba idan baki san yadda za ki iya rabuwa da shi ba ni barin koya miki yadda za ki na farko ki fara tambayar takardar ki idan bai baki ba ki hada shi da Allah idan baya ganin girman Allah to ki hada shi da uwar shi da uban shi idan baya ganin girman ki ci kwalarsa idan bai baki takarda ba ki kai shi kotu na tabbata kotu ta san kina da hujjar ta za ta iya raba auren ku da shi saboda shi juya ne baya haihuwa ke kuma haihuwa kike so fakat duk ba zan iya wa'annan abubuwan ba da kika lissafo umma ba zan iya ɗaya daga ciki sai dai in shi da kanshi haidar ya yi muradin kansa na sakina abin da kuma na san ba zai iya ba kenan ko kuma mutuwa ta zo ta raba ni da shi wacce ta saba raba kowa da kowa tashi ki fita daga ɗakin ki fita don ku gwanki. can gidan nasa koma can gidan nasa tunda har kin fi son shi fiye da uwarki kin zaɓe shi fiye da ni ki koma me kai nake ke kana so ne ka ji abin da ta yi mu ta rena ni ba ta jin magana ta kuma ina hange mata arziki ita tana gudunsa ki haƙuri umma ki haƙuri ku tattara ku tafi gidanku in ya so kar ku ƙara zuwa gidan nan hakuri na ya je ƙarshe nan kowa zai iya ɓaci yau Ban mata ko mai bahaidar Ta sani ne abin da ba zan iya ba ne. Nafisa, kina da hankali kuwa? Mahaifiyarki ta ki abu, ki ce ba za ki yi ba. Har akwai wani abu da za ta buƙaci ki ki yi? Ba zan iya rabuwa da kai ba haidar. wannan shi ne abin da sun taɓa iyawa ba a rayuwata saboda rabuwa da kai rasa rayuwata ne ina duba wannan matsalolin ne ta fuska biyu ina duba dangantakar da ke tsakaninki da mahaifiyarki na kuma duba matsayin mahaifiya matsayin uwa uwa tana da muhimmanci sosai tana da ikon ta saka ki tana kuma da iko ta hana ki na sani haidar amma ba zan taɓa iya rabuwa da kai ba ina so ka sani ina son ka fiye da san da nake yi maka. na sani Hafiza na shaida haka na san kina so batun ban kwana mi rabo da juna yar uwa da rai da rabo a tsakani ashe zaman bai kare ba nafisa haidar ga ku a tare ba batun ku ban kwana idan da rai da rabo a tsakani ashe rabon bai kare ba ku je ciki ki jira ni ita ma kuma ki ce kar ta fito har sai na gama da mijinta Haidar. zauna ina da wata muhimmiyar magana ina so ka saurare da kunwa irin na masu hankali ko kuma fahimci ne nake son gaya maka yanzu ina sauraron ki kuma ba zan kuma taɓa ba hankali na biyu ba a duk lokacin da nake magana da ke kai kanka ka sani kuma duk wanda ya san ka ya san cewa ba za ka taɓa haihuwa ba saboda ka mata har guda biyu kafin tsautsayi ya kawo tawadar hannu tabbas haka ne na auri mata biyu kafin in auri na fisa to amma batun cewa ba zan taɓa haihuwa ba wannan babu mahalukin da ya sani sai allah da ya halicce na ji amma don girman allah don daraja iyayenka ina so wata alfarma guda ɗaya a wajenka ina sauraron ki kuma kuma a shirye nake da in duk wani abu da kika umarce ni da in in ma da arziki na ko ko da karfi na ana so ka saki ta idan ma wani asiri kai mata ne sa ta makale maka ina so ka taimake ta ka taimake ni ka sake ta ki haƙuri umma wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da ni ba zan iya aikatawa ba na. ba zai taɓa furta saki ga nafisa ba abin da za ka gaya min kenan duk wani abu da zan faɗa miki baya ga haka to ƙarya zan miki sannan kuma ba na son furta ƙarya ga mahaifiyata ba ni da wata dangantaka tare da kai hukunta ce kawai don ka san baka da wani amfani a wajenta don me yasa ba za ka sake ta wani aure ta ba saboda ina son ta ba na son kuma rabuwa da ita kamar yadda na san cewa tana so tana kuma san zama da ni ko kana so ko ba ka so sai ka sake ta ko za ka mutu sai ka rabu da ita dama ta ni ba auren da nake so ba marigayi ne yake hana ni cewa komai a cikin wannan al'amari yanzu ko ya zama ni ce uwarta kuma ni ce uwanta ke kanki ke sani kuma ta fi son ki akan duk wani 'ya'yanta ni na san ta fi son ki a kaina saboda ke auta ce yanzu umma a duniya bata da buri ta gaji ninki ba wai jika kawai ba a'a tana son ta ga jika daga wajenki Anta salima to ai jika jika ne ke kina da yara biyu ga Anta ta lagos 'ya'yanta uku yanzu duk waɗannan ba su ishe ta ba kin manta soyayyar da uwa take wa yaranta ai ita batta da abin da yake damunta irin rashin haifuwarki ya salima na'am ina zuwa rabu da suna sai ki zo mu tafi sai ki tunani akan abin da ba ni ba ni da wani sauran tunani a cikin ba zan taɓa rabuwa da gaske ba ki sun zauna ma da ɗan kayan ki ruwa ki sha ba. Ba zan sha ba. Ba zan sha ruwan gidan na kuma. Kuma ina so sanar miki kwanan nan za ta fita daga cikin baya. Haba kuma. Kuma me ya ta ji haka? Hajji. Me ta faɗa mu? Ta umarce ni da sake ki. ke haƙuri Nafisa. A karo na farko da umma ta umarce ni da in wani abu na gagare wanda idan duk duniya na su ba zan iya fita saki a gare ki ba. Nafi haidar Nafi haidar masoyan ƙwarai Nafi haidar Nafi haidar ƴan gata Nafi haidar Nafi haidar Sai ku. Yaro na, dama kuna na hannun ke daga nan zan je gidan kurganku? Yaro na yaro na, an kaka mai da ɗan wani naka, kama da wani batawa wani. duk sanda kike musu sun fi son wasu a gaskiya na gaya miki idan za dage ki haihu ki dage ki haihu karki ji kunya gaya mata gaya mata gaskiya komi ɗacinta abin har ya kai za a raba ni da dangi na ana nema a cusa ƙiyayya tsakanina da 'ya'yana ke ce ba kya son ci gaban dangi don haka ya zama dole mu cire ki a ciki kuma dan na sallama ɗaya a cikin guda uku har abada ba da asara saboda kin zaɓi son mijinki fiye da ni سليمة Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya same ta? Hawan jini? Kuna ina yanzu? Kuna gida? To shi to to bari zo same ku a gidan yanzu nan to gani nan. Hello? Ga mana. Hello? Ehem, Haidar, wallahi dama yanzu na sani mata kira ni wai mami ne wai hawan ta ya tashi. Eh, wai tana gida amma. To dama shine na ce bara in tambaye ka wai in je gidan. To shi kenan, to amma in ka dawo abincinka na kan dani. ódio do xismo. Valeu. Uma. Uma é dica. Nafisa. Na'am. Zan je falo zan yi wani magana da ke. To. Ma, an yi sami iya yin wannan magana a wajen ki kuwa? zai wuce baki an san da zai iya miki zafi kuma ba na so ciwon ki ya sake zo Na amma. Ki tsani cewa duk cikin ‘ya'yana babu wacce da ke so kamar ki. Sai dai kashi. Haka Allah ya so. sanadiyar sanda take biki ki ja min hawan jini ni umma ke da nisa likita ya ce dai daina yawan tunani saboda zan iya rasa raina a kowane lokaci kashi casa'in da tara cikin ɗari na tunanin da nake yi akan ki ne na fisa ba ni da aikin komai sai tunanin ki yadda rayuwarki take tafiya cikin asara ba ɗa ba jika babu wani wanda zai kira ki da suna umma saboda ƙuruciya ki kasa fahimtar abin da nake yi kin zaɓi namiji a kaina bayan ni na wahala da cikinki har zuwa lokacin ki ki ciyar da ke da shayar da ke da gabatar da ke ki haƙuri da ƙuruciyarki har zuwa lokacin da kika san kanki ba kika ɗauki namiji maimakon shi da zai iya rabuwa da ke kowane lokaci ni ko ko na ce na rabu da ke wallahi ƙarya ke Mama, ke da kuka. Na Allah, umar ki da kuka. tuna in kuka, salwa bakin ciki ne yake tunkuɗo hawaye na abin da nake so za ta yi sanadiyar mutuwa amma don Allah kiya hakuri don Allah umma kiya hakuri wallahi zan rafi da shi don Allah umma karki mutu ba san mutu ba na fisa sai na gindaya miki sharuɗa muddin baki rabu da haidar ina raye ba ko bayan raina idan kika rabu da shi ban yafe miki ba har abada <laughs> da Allah amma ki faɗa dan Allah mu wallahi zan rabu da shi dan Allah kar ki mutu wallahi zan rabu da shi ko da ko ni zan mutu umma ba za ki mutu ba Nafisa albarka zan yi ta sami ki da kin kawo min maganin cutar da take damu duk da dama ke kika yi sanadiyyar akwai lokacin da zai iya rabuwa da ke ki yi tunani rayuwar umma da mutuwarta tana halin allah yana halin don allah ki daure ki mace abin da take so ko za ta rayu ki taimake mu ki sani cewa mun rasa abba kuma bai kamata mu rasa umma sanadiyar ki ba kuma ba na so tsiniwa ya tsakanin ku da ita. رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله محمد محمد أجي أنا جوين كنا دي إنا أجي canjin ki fa. Hajiya canjin ki fa. kira ki a waya ba ki ɗauka ba yanzu kuma kin shigo kina kuka babu abin da zuciyata take raya min sai abu ɗaya don allah ki musu abin da zuciyata take faɗa min kada ki ce min umma ta rasu umma bata mutu ba haidar Alhamdulillah yanzu na samu nutsuwa me ya faru haidar ina roƙonka da ka yi min wata alfarma mai nauyi ina roƙonka don allah ka yi min ita wannan shine karo na farko da na zo neman alfarma a wajenka ba na tunanin akwai wani lokaci da za a zo da za ki buƙaci in yi wani abu in gagarayi har idan ina da halin yau Haidar, ina so ka sake ni. Nafisa, sake ki. Ƙwarai kuwa, don Allah Haida, ka sake ni. ka taimake ni ka sake ni. Bisa haidar ga ku a tare batun ku ban kwana idan da rai da rabo a tsakani a shera ban bai kare ba. Cikin damina gora ni ya ba tare ne. Ka duba girman manzan Allah mu yafa juna ka ji dan uwa. sa haidar ga ku a tare ba batun ku ban kwana. Idan da rai da rabo a tsakani a shera ban bai kare ba. <laughs> Haida. ina so ka sake ni, ina so ka sake ni. Don Allah haida, don Allah ka sake ni, ka sake ni. Ka taimake ni ka sake ni, ka taimake ni ka sake ni. gata gata masa saki Allah ba za ki mutu ba Nafisa daidai miki da abin da kike so. Ga takardar saki a hannuna. Nafisa, ya ki da ta taho kusa da shi, ko ki zama. Lalle kin haifi Nafisa. Maga? Dan ya wuce alfahari da ke. tunda har za ki iya rasa abin da kike so don ki ceci ran mahaifiyarki ba zan taɓa mantawa da soyayyar da kika nuna min ba har abada Allah miki albarka saki ɗaya ɗayan ma ya isa ba sai ya yi biyu ko uku ɗayan ma ya raba shi da ita har abada kuma na tabbatar ba za ki taɓa sha'awar komawa gidansa ba Allah ya miki albarka ba zan iya rabuwa da kai ba haida wannan shi ne abin da ba zan taɓa iyawa ba a rayuwata saboda rabuwa da kai tamkar rasa rayuwata ne amma ba zan taɓa iya rabuwa da kai ba ina so ka sani ina son ka fiye da sanda da nake yi wa kai ya sajiyar taka kalaure ku suna nan kalwajiya sun ce a gaishe ki mun gode ka biyu kuma mun yi magana da ita hajiya kuma mu daga bangaren mu mun yarda amince da abin da muka zata amma abin da nake so ka sani shi ne babu lallai babu cikas idan har nafisa bata kwanta maka a rai dokar kunyar hajiya ko ni ya sa ka aure ta ba tare da zuciya ka hajiya duk wannan ba wani abu bane ai na riga na ga hotonta kuma duk ta sun mun kuma na amince da abin da na ji kuma ido na ya gani hasali ma ban zo nan gidan ba sai da na tabbatar ina son ta to an faɗa maka ta taɓa aure ko duk an gaya min labarin ta hajiya haka ke so ta gode ya ce da tsari na ba na son ɓoye ɓoye na fi gaskiya da gaskiya gaskiya ne turo shi matar da zuciyata take so to wannan ina ruwa da kin taɓa yin aure bayan na samu labarin ma mijin naki kawance ku kai da shi an ce mijin naki ba da miji rat 100% na amince na san ki wallahi yana can yanzu a falo yana jiran ki. miki sana gaya miki irin dangantakar da ke tsakanina da mahaifiyarsa. Bani da wata kawa tamkarta amma hakan baya nufin cewa ki aure shi don wannan alaƙar da take tsakanin ina so ki aure wanda zuciyarki take so ne kawai yayi min umma zan aure shi bana buƙatar ganin sa ba zan taɓa kin wanda kika yi wa jagora wajen neman aure na kin yi saurin yanke hukunci tun baki gan shi ba ba komai umma yayi na gode da wannan kare da kika yi Allah ya miki albarka salamu alaikum sannu da zuwa ya hanyar hanya lafiya kalau na fisa ina fata hajiya ta miki magana a kaina Umma ma kake nufi ita dai Umma ta faɗa min komai a kanka. Ba abin da kunnuwana da suke son jiya mu illa ra'ayinki a kai. Tabbas idan kika amince da ni ban san inda zan sa kaina dan daɗi. Na amince tun kafin zuwanka. Na amince tun lokacin da Umma ta ce mun tsaka zo. Duk abin da mahaifiyata ta zaɓa min a duniya to shine nawa. tabbas na ji daɗi na fisa da wannan karɓar da kika ba Allah ya bar mu tare kuma Allah ya bar zumunci. godiya ta tabbata ga Allah mai kyauta mai baiwa da yi min baiwa da kyakkyawar mace kamar ki mai tarbiyya irin ki ya dai da kallo haka lafiya kawai na tana wata rana ne wannan wace rana kenan ina tsananin kishi a kanki ko kallo ba na so wani ya miki balantana da kai har ga ya taɓa jikinki kai ku me kai ka ga irin wannan tunanin kin san yadda iyayenmu suka takura suka nuna damuwansu akan rashin yaya ina tsoron kada wata rana su yi nasara wajen raba mu da ni da ke. Nafisa ba zan taɓa rabuwa da kai ba har abada haidar ina so ka sani kai nawa ne kuma ni taka ce kai kaɗai babu wani ɗa namiji da hannunsa zai shafi jikina sai naka kin tabbata ni na ki ke ta waje na tabbata ba na son kana irin wa'annan maganganun mijina. don allah in kana yi kwata-kwata hankali na tashi yake ka daina tunan irin wa'annan ce kuma auren nan ba shi bane na farko ya kamata ki daina kuka rabuwa da hajiyarki kinga da fisa ki tashi ki je ki alula ki da ni, sallah dole bakin ciki ne yake tukudu hawaye na kudu hawaye na abin nake so da nake so sanadiyar ba san mutu na san mutu ba na sai na ginda ya miki sharuɗa ya miki sharuɗa baki rabu da haidar ina raye ba haidar ina raye ko bayan raina idan kika rabu da shi idan kika rabu da shi ban yafe miki ba har kin ga nafisa tashi shi kije kisa taɓa wata hujja daga gare ka ba yana nan iyayenta sun raba ku ƙarfi da yaci ita tarin kuma kaddara ta je ta yi aure kai kana nan kana ta da'awar ba za ka kara aure ba har abada wa gaskiya mu idan kai mana haka ba ka kyauta ba da. ai tun da ta yi aure ta nuna maka misali ne ita kanta ta rungumi kaddara ne domin da ba a rungumar kaddara da dukkan mutane sun zama ba mazaje ko ba mata kuma wani abun daga yau ya faru ya kare ni a matsayina na kawunka wannan muka sha nono daya da mahaifinka zan baka shawara in ka ga dama ka ɗauka in baka ga dama ba ka aje dan Allah dan annabi ka dore ka aure eh, haidar saboda zaman ka ba mata hadari ne wato kawa ko wani abu da nake duba wanda ina ganin ku kamar kuna mantawa da shi kamar me kenan ina mantawa cewa Nafisa ita ce mace ta uku da na aura. Su waɗancan guda biyu duka sun rabu da ni domin ra'ayin kansu. amma ita na fisa fa tilasta ta aka yi dole dole sai da aka rawa da ita wace hujja ce za ku bani wanda sauka musu cewa idan na sake wannan ita ma wancan za ta amince ta zauna da ita bai yi da haka amma dai ni na fi so kai auren kuma in Allah ya yarda za a dace to ma hakan kake gudun ma hakan kake me zai hana ka aure wacce ba ta haihuwa irin ka in yi zo sai ku zauna a sirrin ku a rufe gaskiya ka ko da zan sake sai idan zai kai kuwa hadar bai kai da yin wannan tunanin ko kuma mai gani hujjaka saboda ita yan uwata ce na tabbata cewa ba za ku raba ni da ita ba kuma idan har kun mutum ya auren ai za ku iya sadaukar da ita da wanda baya haihuwa kamar yadda kuke tunanin wasu iyayen za su amince su bani su haidar kenan wato kai kana so ka ɗaure ni da jijiyar jikina ne ka zaci cewar ba zan yarda baka auren zainaba ba to ni ba nan ne tunanina ba tunanina shine ta yaya zan yarda in baka auren yata bayan na san baka son ta tsakaninka da Allah amma kuma ne kake so ka yan wasu bacin kasancewa ba na son tsakanin da Allah kai maganar so wata tsakani da Allah babu shi a ya riga ya kai babu wacce zan so so na gaskiya sun dai na bisa duk wata mace da zan amince da amina ba zan taɓa nuna mata su na zahiri sun dai a baɗi muna tabbata ba za ta yi kuka da ni a kan kawai labarin fisa kawai kake ji nafisa ba ta ce mace da ta amince ta sadaukar da kanta ta sadaukar da soyayya ta tsakanin allah a gare ni ta amince ta haƙura ta zauna da ni duk da lalurar da take damu ta haƙura da 'ya'yan da za ta haifa ta kula da ni ta kula da dukiya na Zainaba Ke gaba? Zo nan. Zainaba. Ina so ki min wata alfarma guda ɗaya tak. Insha Allah ba ba kuma na san da haka Zainaba. domin baki taba saba umarni na ba kuma na san ba za ki taba saba ba har abada insha Allah Zainaba ina so in haɗa auren ku da ke da yayanki Haidar ƙwarai kuwa amma malam me yasa ka zaɓi Zainaba ta yi rayuwa babu ɗa me yasa ka yanke wannan hukuncin saboda na isa ne kuma na kai na aiwatar da duk irin abin da nake so a gidana ni nake da iko da matata kuma ni nake da iko da yayana ko kina da ja akan irin duk abubuwan da na aiwatar har abada mala daga yau duk abin da ka yanke hukunci a gidan nan ni nawa ido ne da addu'a in akwai abin da na maka ya bata maka rai ka gafarce ni to daga wannan ya wuce kar ki ƙara mun haka addu'a kawai ya kamata mai mata kuma mu gode wa Allah subhanahu wataala da ya azurta mu da yadda take mana biyayya Zainaba Allah ya miki albarka kin ji idan kika shiga gidansa ina so ki mishi biyayya sosai domin sun zurutun soyayyar da matarsa take nuna masa da rikon amana da soyayya shi yasa ta samu gurbi a cikin zuciyarsa idan kika rike waɗannan abubuwa guda uku ko baki cire ta daga cikin zuciyarsa ba ke ma za ki samu gurbin da za ku zauna tare da ita a cikin zuciyarsa ばこそまさに ba rana ka taɓa ji ya gaji da aikin lada a ina fa ya me aka dafa mana ne hmm, shinkafa na dafa amma fa da kyar na gama da kyar kuma hmm, wallahi yau na wani ban da lafiya saboda kaina na ciwo cikina na ciwo kasala nake saura kaɗan ma in kira ka in ce ka zo ka kai na asibiti amma dai kawai ba dai ban dai jin daɗi ne subhanallah to ai yanzu mata yake zuwa ma abincin nan ci sai mu je mu ga likita ba a da ka bar shi na samu lafiya kaina ne dake ciwo kaɗan kaɗan kina ci abin shi kin ini kina aikin zuwa asibitin ne kawai shi ne ne dakara a yana kan ni haka hajiya ba zuwa ba Yawa, yawa, manu. Congratulations, my friend. Nan da watanni bakwai in Allah da za ka zama baba. Ban fahimci da nan ba. In kana so maka gwali-gwali, matarka tana da juna biyu na watan ne. Akwai da ba gaskiya ba ne. Wannan binciken da akwai kuskure a cikin tabbas. Ya kake musanta mini magana ta alhali ina magana akan aiki na ne. wani abu ne mai wahala kuma akan binciken ciki abinda ko a gida ma mutane suna iya gwada da kansu abin duba a nan shi ne na auri mata ɗaya ɗaya ɗaya guda uku ba ɗayan su muna rabuwa da su ne akan magana ta rashin haihuwa wannan ita ce mata ta ta yau akalla shekara na goma sha hudu da a wani hali amma babu alamun ciki babu labarin shi ta ya za a yi yarda da magana da ka faɗa. ka taɓa zuwa asibiti an gwada ka aka ce baka baka haihuwa. ni da hankali na ban taɓa zuwa ba. I'm sorry to say. Wala kai musulmi ne? Wace irin tambaya ce wani kake? Gani kai ban yi ma kamata musulmi ba. Na ɗaci cewa shi musulmi ya da cewa ita haihuwa kadai Allah ne yake ballanta a lokacin da su so duk lafiyar mutum in har da ya zama to haihuwarsa ba nan kusa ba ne ta babu yadda za a yi akwai mutane da wannan damuwa ba wai daga kai bane ba kidan nan ba da kai bane daga Allah ba akwai mutane da dama sun zauna fiye da kai shekara da shekaru wata ma daga ba Allah ya wasu ka in ka bincika tarihi ma da ga waɗanda suka tsufa a tarihi amma daga baya Allah zai ba su yanzu ku fita ofis da yake kallon wannan ofishin za ku shiga daji a baku shawarwari akan yadda ya kamata ku yi da ciki fakulai saka haidar ba komai Allah ya kare yawan su sannan kuma Allah ya sa jinkirin alheri nafi haidar nafi haidar nafi haidar oh nafi haidar Kai da ka gaji da wannan tariyar naki. Ni yanzu oyoyo nake so. Kullum sai dai kacuwar murya ka tariye ka? Ba runguma ba oyoyo ba tsalle? To ni yanzu ya ci a ce duk gidan nan yanzu yara suna tsalle a ciki. Ina Kabirun yake? Ya fita, amma ba zai daɗe ba. Yanzu muka yi waya da shi ce mun wani hanyar. Idan ya zo ki ce masa ya sami a gida yanzu yanzu. kuma ban goyi bayan ka ci gaba da zama da ita ba lokaci yayi da za ka rabu da ita ka je ka nemi wata matar ka aura hajiya ni kaina na gaji da ita kwata-kwata ba ta burge haushinta nake yi duk da dai ta taɓa min wani laifi a gidan nan ba ni abin da ya fi na hajiya kuma ya fi bakanta mana shi ne kullum a gidan nan babu abin da take banda tunanin tsohon wajenta. kuma ni na duba amincin da ke tsakaninki da mahaifiyarta ne gobe-gobe ka ɗauke ta ku je asibiti don a gwada ku don gano matsalar inda take in daga gurinta ne ka gaggauta maida ta gidansu don na fi son ka akan kowa a duniyar nan in don mahaifiyarta ne idan ya so mu rabar ita shikenan ba komai za mu je Allah ya Nafisa. Ba Gaskiya ci gaba da iya zama da ke Na sani Kabir za ka iya zama da ke Don haka ke ku. Na saki ki saki da. Allah ya saka Amma kafin na tafi ina wani ina jin ki ina so an tambaye ka me dalilin rabuwar ka faɗi gaskiya saboda a zamana da kai ban taɓa yi maka laifi ba haka ne Nafisa ba ki taɓa mun laifi tsawon zama da likita ya tabbatar min da cewa ba za ki iya haihuwa ba kuma mahaifiyata ta umarce ni da gaske alhamdulillah don Allah ka gaggauta rubuta takardar sakina kafin na fito. Nafisa. Ki haƙuri Nafisa. Na san kin zauna ne a gidan nan ne zama haƙuri. Amma tuntuni na fahimci ba kya so na zuciyar ki a wani wuri take. Kai ma ka yi haƙuri ka saboda na kasa baka cikakkiyar soyayya a matsayinka na mijina ba na son wani ɗa namiji a duniya sai haida shi kaɗai nake so duk ƙoƙarin da na yi na ganin na kyautata wajen nuna maka soyayya amma ina duk ba gaskiya a ciki babu komai na fita tuntuni na fahimci dama ba ta so na kina so ki ce min tun tsawon lokacin nan ashe matsalar daga gare ki take haka likita ya ce kuma ya ba mu hujjoji masu yawa na tabbacin hakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina tsoron wani abu guda umma ba na son bakin cikin wannan abun ya zama sanadiyar tashin ciwon ki wannan shine dalilin da ya sa ni kuka ta burina a duniya daga kin samu lafiya ta sanadiyata ba ki cuti ta dalilina ba kin nuna min dukkan soyayya na fisa ba zan taɓa mantawa ba haji abunta ba ta kyauta min ba Allah isa tsakanina da ita bai kamata ki ga laifinki ba umma kar fa ki manta ke mai kin sa an sake ni dan ganin kawai kin ga na samu haihuwa ita da ce na ta ma mai didi sai da fa suka kai na asibiti aka gwada ni aka tabbatar musu da cewa ba zan taɓa aihuwa ba tukunna ta sa ɗanta ya sake ni kuma ko kowa na son nasa bai kamata ki ga laifinta ba ba ta kyauta mun ba ita ta zo ta nema wa ɗanta aurenki muka yi mata mutunci aka ba su ke saboda wannan matsalar kawai sai ta sa ya sake ki kirga shekarun ta kamar yadda kika san ana kirga a aboki saboda yadda ta wahal da wuce amma kamar na ta kira ta da kisa kwarai sunan ta kenan da kisa ka sa mata da kisa ne saboda muhimmancin da kisa a duniya kwarai kuma da amincewa matata ayya baiwar Allah na Allah ki hakuri kai ba

ke dan Allah wallahi umma kin san wani abin mamaki sunan Nafisa ya saka wa yar tasa Nafisa Allah na gode maka fi Haidar Alhamdulillah Allah na gode maka da ka nuna wa Haidar dina jininsa Allah na gode maka Allah na gode maka Kika ce sunana aka sa ma yarinyar Anti Salima? wallahi sunan ke saka mata Nafisa. Idan dare da rabu a tsakani a shera ban bai kare ba. Haida. Haida. Wannan na ɗaya daga cikin darussa masu ban mamaki na duniya. yanzu na tashi har idan iyayenta za su amince abin da ya fi kawai ka aure ta muna amince za mu zauna mu babu kuma yaya na babban abin da yake damuna shi ne har yau a cikin gidan zama kawai yake wanda tabbacin na samu tsuguni a cikin zuciyarka me yasa baki wannan tunanin kina da gurbi a cikin zuciya ta mana duk wasu abubuwa da suka sa nake son na fisa kina da su kewa hasali ba kikin ba na abin yin na fisa ba ta samu ikon ba shi ba ina son ki zainaba ina son ki fiye da duk yadda kike tunani da su kana so zainab kasance ina son ke ta gaskiya har cikin zuciya ta na za ta yi ko daɗi ko rashin sa bai kamata ki bari kabiru ya saki na kisa to in bai sake ta ba rabi ya amfanin ta me zai sa ta zauna a gidan ta nuna miki takardar asibitin ba ne ta nuna gani ba ta nuna mun amma ai ba a kyauta mun ba ko ki daina faɗin ban kyauta ba in rashin kyautawa ai aike ma kin yi idan ba ki manta ba akan matsalar aihuwa kika raba ta karfi da yaji tsohon mijinta kin zaci matsalar daga gurin sa ne sai ta je ta nemi ta yi hakuri ta je ta nemi abin da zaki ki gaya min kenan binta yi eh, an gaya miki idan baki ji ba na sake na maimaita miki alhamdulillah tun da Allah sa ni na samu jikoki guda biyar daga gurin ƴaƴana mata guda biyu ke daga gurin Kabiru kada kike jira wai sani ma ko ba zai haihu ki daina min mummunan fata Rabi kar ki yadda ki yi min baki kar ki yadda ki muna fata ke ce dai a rana muguwa mara mutunci bai amfanin wannan kawancan kuma miji goma ba uwa goma bane dan ya sake ta wani mijin ne zai sake aurenta ci wata wata san halacci ce a rana muguwa mara mutunci ɗanki ne haidar Haidar. Lafiya? Haidar ne na fisa. Haidar ne. Gashi can a falo da shi da matarsa. Har da 'yansu suna falo. نفي هيدر نفي هيدر وما me yasa kike guduna ba zan iya tsayawa in waɗe da kai ba haidar ba zan iya ba idan har uwata ba za ta iya haɗa inuwa ɗaya da ni ba to tabbas ba zan taɓa jin daɗin rayuwata a duniya don allah ki juyo domin ni magana kuma ka yafe min haidar ka yafe min don girman allah ba ki wanda laifin komai ba kuma ban taɓa ganin laifin ki ba daidai daga sakon daya duk abubuwan da kike yi kina yi ne domin nuna soyayya ga nafisa wanda yin hakan kuma ba nuna yi ba ne a gare na so ka ce kaya biyu idan har akwai wani laifi da kika mun goma, na yafi miki har abada na gode na gode kin yi kokari ba kika iya zuwa gidan nan tabbata kuma miji ya yi bayanin komai a game da ni. ina so ki min izinin umma domin in shiga mai magana da nafisa sai dai ta nemi izini a gurin matarka saboda za ka je ka yi magana da matar da ba ta ka babu komai ni na aike shi wajenta. Na nafi haidar nafi haidar nafi haidar oh nafi haidar tana falo ita ta aiko na wurin ki ma ta ce in ba ta yadda a'a ta ce ta mallaka miki yar har abada ai ba za ku iya kyauta da ita ba yadda kuka samu aikuwan nan da wahala haka <laughs> ai ita bata samu haihuwa da wahala ba ke ce kika samu haihuwa da wahala ai ban haihu ba na yan nan ke ɗaura ta a kai sannan bayan fiye shekaru goma ba haihuwa. Ban gane ba. Da gaske Na fi haidarin. Zanaba ta ce in faɗa miki, ta mallaka miki mai sunanki, amma sai idan kin amince da sharaɗinta. Wani irin sharaɗi ne zai sa Zainab ta bani 'yarta? ta ce tana so ki amince ki aure mijinta me yasa ta yi tunanin samun hakan a wajena saboda na faɗa mata da halinta da na ki iri ɗaya ne yanzu halin mu ɗaya da zainab sosai kuwa to amma yanzu kai za ka iya zama da matar da ba ta haihuwa ni ba zan iya zama da kowace irin mace ba ko da tana haihuwa ko ba ta haihuwa ni da ke kadai zan iya zama sai kuma zainab. kuma ke da ke wannan maganan ke ba ki zauna da mijin da ba haihuwa ba ne haidar ka amince za ka mai da ni gidanka kuma zainab ta amince sosai kuwa ita ma ta soma amincewa amma ta ce sai idan umma ta yarda da hakan na fi haidar sai umma ta amince na fi haidar na fi haidar na fi haidar oh na fi haidar ni ce mai laifi sai dai amma laifi na yaya. don da nafisa ba ta bar gidan haidar ba da haka za su yi ta zama har abada amma barin ta gidan shi ya sa 'yan uwansa sun matsa masa har ya auri zainab wanda rabon auren ta yake baka buƙatar amincewa ta haidar za ka iya ɗaukar nafisa ku tafi da ita ikon ka ce na gode da irin biyayyar da ka nuna mini daga yau aka mai mun gurbin da namiji da ba da shi daga yau zan ci gaba da nuna maka gata irin wanda uwa take nuna wa ɗanta har iya ƙarshen rayuwata nafisa ki haƙuri ki yafe mu ba kuma zainab mun gode ni ma na gode <laughs> wai murmushin me kake yi haka gudan wawa ciki ke wani bacci nake yi kafin ka shigo amma da ka shigo na farka kuma kamshinka ne ya farkar da ni daga bacci ita ma wannan baccin ƙarya take yi ki shiru don allah in magana a hankali kakka ta san mun kin san me zainaba ta ce a'a cewa ta yi raba daidai za ku dinga yi na haihuwanta na ta ne idan ta sake yin wani haihuwa na ke gini <laughs> to Allah ya kama su albarka dai amin amin haidar ka taɓa ce min babu wata mace da ta kai na hankali

na mari tsofaffi dattija na wulaƙanta da yanzu ni ne zan faɗi maganar da babu wanda ya isa ya musa yi ka da dukiya iya san rai in shiga cikin sarakunan duniya a yi shawara da a ɗauki jinin talaka komai ba za su iya kashe ko mutum miliyan nawa ne idan har za su samu mulkin da suke nema ba su damu ba Wani horarriyar kamammiyar gobarar husuma a gidan sarauta ina masu kallon yanzu ta kallon tallan nunawar wannan tsarin shiri shirin boli productions gwandu labarin da suka tsaro don kallon masu bukata kula da kallon naku ga zuwan sinima jinin sarauta aikin ba da umarni daga yasin awwal rashinka a tare da ni shi ya jefa na halin da nake ciki ka dawo gare ni ina kaunar ka na san ban kyauta ba amma na san ke mai gafiranci Allah ya wata wannan labari na jinin sarauta jinin sarauta farin ciki ni lokacin farin ciki na yana nan zuwa waye ubanka fadawanka nawa daki nawa ne a cikin gidanku ina so ka gaya min a inda aka ce a alkur'ani ranar kiyama akwai guri da aka ware na musamman domin zaman attajirai da sarakuna ah! shiri bakon zuwa sabon tsarin yi jinin sarauta ka gaggauta faɗa min cewa abin da ka faɗa ƙarya ne wanda ya shiryo shirin haruna kallo mai fata ɗaukar sa holy productions gombe shirin jinin sarauta irin tsarinsa da fita aikin ba da umarni daga yasin awwal jinin sarauta jinin sarauta wani sabo cikinsa an gina shi da tubalan gani mahaɗi da jaje wurin wanda saukar zaluncin wasu gabatarwa irin a tafiyar jagoranci duk wanda ya zaɓe ƙasa da abin da aka umarce shi matarsa ba tashi ba ce in na ga dama duk sallah ba sai yanka mutum ɗaya a ƙasa ta a gari na har a ce an samu wani mutum zai nemi mu zata tashi daga gaban mai kai. ƙazami talaka ruwa da wata. inda akwai hanyar da zaka kare mutanen garin nan to ni kuma ina tare da kai ba a tausayin duk wanda bai wa shugaban sa biyayya kowa shi rayuwar zalunci aiki kan raunana cikin juyi irin na cutarwa a kansa ko kanta ruwa da wuta Kada ji marayan zaki karkada musu mun ɗauko fansa Himma mace gairan ko da na gari ke garko maharibi ya kan sa tarko ya kama duk abin da ya tako yau da gobe sai mai iko shi yake juyin mako rukun mahaukaci sai sarki tambaye ko sai basara ke mulkin da wasai da yi zaki shi ne ya zan basara ke na dauke bindiga zan yaki da kara marayan zaki uwar rago ake majaje uwar gwani ko sai dai san baraka ruwa da wata ayyo Allah na mutuwa kin raba da masoyina laina tattalin zance rigagge suke dan tsira daga ketawar zarafin mai garin kwalmu zamu hukunta shi abin da yake suna cikin halin kakanikayi akan jagorancin mai garinsu tsanani da kokan kwaci akan mallakinsu abin gani da kallon rikicin ko karan gani yaya yanayin shirin ya kasance a wannan halin siyo ka sa ka gani shahararren kamfanin mai suna poly productions gombe su suka yi shi suke tallatan ku siyo ku sha kallo da irin abin da ya kunso muku ruwa da wuta ruwa da wuta ɗaukar nauyinsa Boni Productions wanda ya shirya haruna talla mai fata ba da umarnin shirin bello muhammad bello bnb ku nemo shi ku kalla ruwa da wuta Fadudu? Na? Hada soyayya kuma? A? Wai aka ce sweetie. To kai bayan ka tsaya ban bawo. Gabne mai ɗauke da sarkakiya wanda aka daɗe ba a yi irin shi ba. gudu za su kai labari. Wayan nan yara. Eh yalla bai. Yan gidan ku ne? Ba yan gidan ba ne yalla bai. Yayan wasu ne? Yayan wasu ne yalla bai. Za ka iya yi da naka? Ah, da Ah yalla bai. Yalla bai wallahi ba zan iya ba wallahi yalla bai. To a maduwar ne an yi an gama. ne? Mun isa kake magani. Ya abin da ya daga mu hankali mutanen nan makafi ne. kaga nan zan iya ce da su makafi saboda me har da iya jagora babbar matsalar a cikin magana shi ne ai da abin da ya kai kilomita biyu da rabi inda dai na ji ƙanshin sa to da na ji zan zan zan faɗi zan faɗi shi ko me nan da kilomita uku in dai aka taho gurin mu ko sauti ko wani magana Allah da nan kuma ni ma zan gane waye Tulwaye! Anti makafi? Eh? Terrorist! Robbery Criminal Agency. Nafi Haider, Nafi Haider.